خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa hukuncin Allah da wasa da wasa za mu fara karatu na littafin almuwatta a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da markazu aisha littafin almuwatta littafi ne na al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah wanda littafi ne da ɗaɗɗen littafi kuma littafi ne mai ƙima ta fuskar abin da ya kunsa na ilimi yana daga cikin littattafai waɗanda malamai suke kidaya su a matsayin littattafai na hadisi da kuma fikihu a tare da juna a sakamakon idan muka duba wani littafi na almuwatta za mu ga al'imam malik bin anas rahimahullah idan ya kawo hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan kuma yakan kawo asa wani lokacin daga sahabbai wani lokacin daga tabi'ai sannan wani lokacin kuma ya bayyana abin da ya tafi a kai abin da ya zaɓa abin da yake shine matafiyarsa ƙarƙashin ita wannan matsala da ya kawo a ainihin hadisi a kanta ko ya kawo asar daga wani sahabi cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam akanta to da haka littafi ne wanda yake mai matukar kima kamar tsarin littafin al'imam abu isa muhammad bin isa bin saura bin dhahak as-sulami at-tirmizi rahimahullah littafinsa jami'ul tirmizi wanda muka sani da sunan tirmizi to shi ma za mu ga haka yake ya kawo matsala ta fuskar kulla babi sannan kuma sai ya kawo hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sannan ya kawo kuma ra'ayoyi na malamai to ya ɗauki kusan salo da tsari da matafiya ta wannan littafi mai albarka littafin almuwatta a sakamakon ya gabace shi to wannan littafi na almuwatta mun zaɓi ruwaya ta yahaya bini yahaya al-laisi rahimahullah a sakamako ita ce ruwaya mafi shahara mafi watsuwa mafi zantowa a hannun mutane bisa saɓanin ragowar ruwayoyi na littafin almuwatta don haka muka zaɓi ta zanto ita ce ruwayar da za mu karanta a wannan majalisi insha Allah kamar yadda al'imam eh, ibn abdulbar al-numari rahimahullah a mukaddimar littafinsa a tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanit yake cewa ya dogara bisa ruwaya ta shi yahaya bin yahaya al-lesi ta fuskar yin sharhin littafin almuwatta ya ce saboda ainihin matsaya da ainihin ita wannan ruwaya take da shi wajen mutanen garinsu ina nufin mutanen spain al'andalus a sakamakon shi ya haya bin ya haya allesi mutumin can ne to yana da girma da daraja ta fuskar ilimi wajen mutanen spain ya to wannan shi ya bayu na zaɓi na dogara kan ita wannan ruwaya ta yi haya bin ya haya allisi ya ce kuma saboda yawaituwar kula da mai da hankali da su mutane suke kan ita wannan ruwaya ta yi haya abin nufi saɓanin ruwaya da take ba tasa ba to wani shi ya bayu in ji ibnu abdulbar numari ya zanto ya yi sharhin ita wannan ruwaya a wadda littafi nasu a tamhid da kuma al-istizkar sabanin ragowar ruwayoyi da littafin ainihin al-muwatta yake da shi to shi yahaya bini yahaya al-laythi shine yahaya bini yahaya bini kasir bini waslas sukan cewa kuma whistlers wanda yake allaisi eh, an haife hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 154 a wata magana suka ce 152 wanda ita ce magana mafi inganci mafi shahara a wajen malamai haihuwarsa kenan sannan ya rasu hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam tana da shekara 232 da ainihin biyu to wannan shine yahaya bin yahaya alesi lisi wannan littafi na al bayansa shi ya haya bin ya allesi ya ji littafin ta hanyar ziyad bin abdurrahman bin ziyad wanda aka fi sani da shabatun to a gunsa ta hanyarsa ya fara sanin wannan littafi na almuwatta wanda shi ziyad bin abdurrahman bin ziyad Shi ne mutum na farko wanda ya fara shigar da mazhabi na imam malik anas cikin gari na al spain don haka ya yahaya bin ya haya laisi ya ji wannan muwatta a wurinsa da kuma wajen ya haya bini mudar to bayan haka ya haya bin ya haya allaisi bai wadatu bai isu da ainihin karatun muwatta da yi ba wajen shi ziyad bin abraham bin ziyad wanda shi ziyad ya rasu hijira ta allai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana da shekara 204 wato shekarar da al'imam abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i ya rasu to shi ma a shekarar ya rasu 204 to da haka yahaya sai ya shirya yin tafiya don ya zo wajen gaban imam malibi na anas ya ji mu waɗanda aurinsa kai tsaye saboda magabata suna da tsari na fifita wato anishin ruwaya aliya a kan ruwaya nazila har ma kamar yadda al'imam eh, ahmad bin hanbal rahimahullah yake cewa neman hadisi wanda yake al'ali wannan sunna ce ma'ana sunna ce ta magabata tun da kan sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam eh, har zuwa kan tabi'ai har zuwa kan su al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah shine ne eh, a asiyuti rahimahullah cikin alfiya yake cewa wa uluwi sunnatun wa man yufaddil an-nuzul anhu ma fatal wato neman hadisi wanda yake ali wannan sunna ce dukkan wanda ya fifita hadisi nazil akan al'ali to wannan bai fahimci abin da ake magana ma a kansa ba balle ya gane to yayin da ya zanto ya haya bin ya haya ya ji wannan muwatsa daga imam malik kai tsaye kaga adadinsa ta fuskar kasancewa tsakaninsa da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa ya rabu ko ya karu kaga ya rabu amma idan ya mana daga ziyad bin abdurrahman bin ziyad ya taƙaita da jin ruwayar muwatsa da gare shi kaga adadin ya yi mai ya karu ko ya ragu kaga ya karu kaga an sami nuzul kenan maimakon an sami al'ulu to wannan shi ya bayu ya bukaci ya je ji wajen al'imam malik eh, bin anas rahimahullah kai sai shi ne ya haya bini ya haya wato allaisi kenan shi ne ya haya bini ma'in eh, abu zakariya imamul jahi wa yake faɗa kamar yadda shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambata a tarjamasa cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake cikin hali na rashin lafiya masu ziyara sun kai masa ziyara sai ake tambayarsa me kake so a wannan hali da kake ciki sai sai ina son gidan da yake kadaitacce babu kowa a ciki abin nufi don ya samu nutsuwa ta yin karatu sannan kuma da isnadi wanda yake ali eh, da hadisin da yake da isnadi wanda yake ali wanda samun isnadi ali yana daga cikin asbab sauba da suke sababa malamai suka yi ta dalisi wajen ruwayar hadisi saboda samun kusanci da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam to idan ya zanto adadin da yake tsakaninka a matsayinka na mai ruwaya da manzan Allah ya karanta to na sai zanto hadisi ne ali idan ya zanto kuma ya karu sai zanto hadisi ne nazil shi da albaikuni yake fada cikin al-manzumatu baikuniya cewa wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dhaka alladhi na tsala. to shi kuma al-ulu ya kaskaso bi akwai ulul adad ma'ana hadisin ya zama ali ta fuskar adadi na marawaitin sun zanto kaɗan. akwai kuma ulu sifa wato hadisin ya zanto ali ta fuskar mai mazajen da suke isnadinsa a ce irin su al'imam malik ne irin su shubatu ne bin al-hajjaj irin su yahaya bin sa'idin al-kafan irin su sufiyan bin uyayna irin su sufiyan bin sa'idin sauri to kaga wannan jibal ne ta fuskar hadda to irin isnadin da ya sami irin waɗannan mazaje irin su al-imam malik bin anas to yakan zanto ali ko da adadin ya yawaita ta fuskar ulul sifa ba wai ulul adad ba wanda kuma hadisi ali ta fuskar sifa da hadisi ali ta fuskar adadi wanne ne yafi eh hadisi ali ta fuskar sifa yafi domin ba dukkan hadisi bane wanda yake ali ta fuskar adadi yake zantowa ya inganta ya tabbata amma dukkan hadisin da yake ali ta fuskar sifa to wannan tabbatacce ne to wannan shi ya bayu yahaya bin yahaya al-laisi ya taka ya je wajen al-imam malik bin anas rahimahullah ya ji wannan littafi na al-muwatta kai tsaye daga wurinsa in banda babuka guda uku a kitabul itikaf wanda zamu riske su a nan gaba to wannan babukan guda uku to su ne kawai ya wadatu wajen jin su ga ziyad bin abdurrahman bin ziyad a sakamakon abin da ya faru na shakkun yiwuwar shi ya ji su ne daga imam malik ko kuma a bai ji su ba to sai zan tako ya basu a matsayin mai ya ji su daga ziyad bin abdurrahman bin ziyad babi shine babi na farko shine babu khurujil mu'takif ila al-eid da kuma babu qaba'il itikaf da kuma babu nikahi fil itikaf to waɗannan babuka guda uku in kun koma a kitabul itikaf za ku ga daga ziyad bin abdurrahman bin ziyad ya ainihin danganta su ta fuskar abin da ya rawaito ba daga al'imam mali ba bin anas rahimahullah to shi wannan yahaya bin yahaya al ya fi shahara da abin da ya danganci fikihu wato sanin hanyar fitar da hukunci ƙarƙashin hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam sama da abin da ya danganci ilmu diraya wato sanin hadisai ta fuskar ruwaya da kuma ta fuskar diraya sanin mazaje na hadisi wani ga matsayinsa wani ga matsayinsa da sauran ababe masu kama da wannan shi yasa ibnu abdulbar annumari rahimahullah a cikin littafinsa al-intiqa fi fada'il aimmati salasatil al-fuqaha wanda ya rubuta shi kan tarihin al-imam Malik bin Anas da al-imam Abu Hanifa da al-imam Shafi'i yayin da ya yi bayani kan rayuwar imam malibi na anas rahimahullah to sai ya ambaci kuma labaruka game da wasu daga cikin almajiransa to a ciki sai ya kawo shi ya haya bin ya haya allis to yana bayani game da matsayinsa ta fuskar yadda da aka yi ta fuskar ilimi da tsoron allah da riko da addini da sauran ababe masu kama da wannan sai yake cewa walam ya kullahu basarun bil amma ba shi da korewa wajen malamai na hadisi abinda yake nufi kenan game da ainihin hadisi na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ne a azabi cikin siyaru a alamin nubala juzi'i na goma shafi na 523 bugu na ma'astur risala ya nakalto wannan magana ta ainihin ibnu abdulbar annumari rahimahullah wadda ya faɗa a littafin sana'ar lintiqa zahabi sai ce eh haka ne makana min fursa fursani hadha sha'an wato bai zanto daga cikin mazaje ƙwararru gogaggu ba cikin lamari na abin da ya shafi wannan al'amari na hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam balkana mutawassitan fihi a shi yana tsaka-tsaki bai je can sama ba sannan ko bai yi kasa ba to wannan baya kore saninsa game da hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ana magana kan abin da yake shine mafi rinjaye eh, malami zai zanto ya fi rinjaye a bangare kaza amma wannan bai kore kuma cewa yana da ilimi a bangare kaza tunda za ga cikin wani littafi na almuwatta za mu ga hadisai da dama na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eh, to amma bangaren fiqh ya furin jaye gare shi sama da bangaren hadisi duk da yake ya san hadisi din to wannan ababi na abin da ya fi rinjaye ne ga mutum yanzu kaman al-hafiz ibnu hajar al-asqalani idan muka ambace shi a wani babi za mu sa shi a babi na malaman hadisi ko kuma na malaman fikihu ko malaman alkur'ani kaga a babi na malaman hadisi amma idan ka ɗauki littafinsa fatahul bari za ga yanda yake warware masa'aloli na fikihu filla-filla daki-daki da yadda yake fitar da hukunce-hukunce karkashin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tare da cewa a bangaren ƙur'ani ƙwararre ne da shekararsa tara ya haddace alkur'ani kamar da ya faɗa a littafinsa rafa'ul isiri an kudati misir to haka ragowar ilmomi za a ga nan magogage ne to yanzu kamar malaminsa ainihin abdurrahim bin hussein al'asari wanda muka sani da imamul iraqi rahimahullah a wani bangare za mu aje shi kaga shi ma bangaren hadisi ke zai amma idan muka dauki littafinsa rahu tasarib sharhu takarif wato yayi littafi takarib al-asanid wa tartib al-masanid to daga baya kuma sai yayi sharhin sa to ya fara sharhin kuma bai karasa ba dan sa waliyuddin abu zur'a ibn iraqi shi kuma sai ya dora inda baban nasa ya tsaya to anan za ga yadda yake warware mas'aloli na fikihu filla filla daki daki amma ta bangara abin da ya fi rinjaye gare shi ne mai hadisi haka idan muka dauki ah, shekul islam eh, ibn taimiyya rahimahullah za mu ga cewa a ah, na fikihu za mu ga yahu bayyana a fili sama da abin da ya shafi hadisi shekul Sami taimiyya don hatta malaman da suke bisa mazhabi na ash-shafi'iyya mazhabi imami shafi rahimahullah sukan zo wajen ibnu taymiya su karu da ilimi akan mazhabin da suke kai ya karar da su haka aka samu saboda tumbatsarsa da gogewarsa game da sanin ara na ainihin malami idan muka ɗauki majamul fatawa ga ta nan juzi'i 37 ta isar ta gamsar da mu a wannan to amma ga shi ibnu abdulhadi rahimahullah ya nakalto magana cikin littafinsa al'ukul durriya bi manaqibi shaykh sami taymiya cewa ana cewa kullu hadisin la ya'rifu ibnu taymiya fa laysa bi hadis dukkan hadisin da ibnu bai ma san shi ba to ba hadisi bane duk da yake wannan mubalaga ce da an kai mutuka amma mai ake nuna ma ana nuna ma kaiwa mutukarsa wajen me wajen sanin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har ma ka iya surantawa cewa kai zai iya yiwa ko a cikin taimiya akwai hadis ma bai sani ba saboda tumbatsarsa cikin me cikin haraka eh, amma akwai hadisan da da yawa bai sani ba wannan haka ne kamar yadda ya faɗa shi ma da kansa cikin littafinsa rafa'ul malam anil a'immatul a'lam wanda sun sa cikin majamul fatawa juz'i na wato ainihin ashirin shafi na 223 yake cewa kewaye sanin dukkanin hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya ce wannan abu ne wanda yake ba zai yi ba ga wani mutum eh, la yumkinu abadan har abada ba zai yi ba sai dai ka san abin da ka sani to haka gabaninsa ibnu abdulbar annumari shi ma ya faɗa a muqaddima ta littafin sa at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid sai dai ka san abin da ka sani to shi ya haya bin ya haya allesi bangaren fiqh ya furin jaye a ainihin kansa sama da bangaren abin da ya shafi hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam duk da yake korarre ne a harkar hadisi wanda wannan shi ya bayu aka sami auham Eh, wasu ababe na wahami cikin wannan littafi na almuwatta bisa ruwayar shi yahaya bin yahaya lesi rahimahullah wahami kuma dama abu ne wanda yake ba mai iya kubuta daga gare shi gabar yadda wato ainihin al'imam muslim ya fada littafinsa a tamiz cewa wahami ba zai iya yi wa ce ga wani ba wanda baya yin wahami wannan abu ne wanda yake ba zai taɓa yiwa ba dole sai ka yi wahami an same ka da wato anishin kuskure wani abu ne wanda yake lazim labudda minhu sai dai akwai wahamin da yake yana abkuwa bisa ne bisa rashin sanin abin to akwai kuma wahamin da yake abkuwa bisa mai kasancewar ka bashar insan adami kai mutum ne yanayin kwakwalwa kuma akan sami abubuwa irin wannan daga zarar kwakwalwa ta tafi kan kaza sai ga kuma harshenka ya faɗa abin da yake ba shi ba ko hannunka ya rubuta abin da yake ba shi ba to akan iya samun irin wannan shi yasa ibn hajarin ya nakalto magana daga shi ibn abdulbar a littafinsa tahadhibu tahadhib juz'i na 11 shafi na wato anishin 301 ya kawo magana daga ibn abdulbar annumari wanda yake bayanin cewa shi yahaya bin yahaya allaisi ga ruwayarsa ta muwatta akwai abin da ya afku gare shi na wahabi da kuma ainihin sahifi ma'ana juya abin da yake ba bisa haka ba a bada abu a sabanin yadda yake ya ce a wurare da dama abin nufi cikin wani littafi nasa na almuwatta na al'imman mali bin anas wani lokaci wahamin yakan iya kuwa ta fuskar sura yanzu misali kaman eh, hadisin eh, muawiya bin al-hakam eh, sulami rahimahullah wanda bai wasu tana masa kiwon tumakaiya aka yi sai kirke ta wata cinye akuya daya saboda haka da ya zo sai ya fusa da sai ya mare ta a ƙarshe aka je gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manza Allah ya tambaye ta ina Allah yake ta ce yana sama ya ce waye ni ta ce an ta rasulullah kai manzon Allah ne sai manzon Allah ce da shi mu'awai bin hakan aslami yan tata domin mummina ce to kaga za mu ga dukkan wani suka rawaito wannan hadisi kamar al'imam ahmad cikin eh, musnad cikin sai muslim haka al-imam abu dawud cikin sunani abu dawud da waninsu za mu ga din mu'awai bin hakam as-sulami suke ambata haka bangaren masu yin tarjama ta sahabbai irin littafin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab na ibnu abdul bar haka al-isti'ab fi ma'rifatil sahaba al-isaba da za mu ga mu'awiya suke ambata bin hakam as-sulami amma za mu ga amuwa sai aka ambaci mai umar bin al-hakam umar bin al-hakam to wasu cewa wannan wahami imani daga shi ya haya bin ya haya allesi aka samu to su suke cewa ba zai yi ba a ce ga shi ya haya bin ya haya allesi aka sami wannan wahami tunda an sami wasu daga cikin marawaita muwaƙa su ma su faɗi umar ɗin bin hakan kamar muhammad bin hassan shebani cikin almuwaƙa tasa shi ma umar ya ce kamar abdurrahman bin qasim shi ma cikin almuwattasa tana nan katuwa bugu daya mujalladi daya shi ma umar ya to da haka sai suka jingina wahamin daga shi imam malik bin anas rahimahullah to akwai ire-iren wannan eh, ana samu to yana daga cikin misalai ta bangaren wahami da aka samu ta hanyar shi eh, yahaya bin yahaya al-lesi in muka dauki hadisin laysa al-muslimi bi abdihi wala fi farasihi sadaka wanda wannan hadisi yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim to za mu ga shi eh, yahaya bin yahaya za mu ga ya sanya imam mali yana rawaito hadisin daga gawa daga suleiman bin yasar da kuma iraq bin malik amma ragowar ruwat na almuwatta za mu ga sun sanya shi imam mali ya rawaito hadisin daga wa daga suleiman bin yasar shi kuma suleiman zuwa ga iraq bin malik wanda shi ne abin da yake daidai mun gane ba sannan suna buga misali game da hadisin eh, ibn shahabin zuhuri zuwa ga mahamud bin rabi wanda shi ne hadisin itiban bin malik allah ya kara masu yadda ta yadda shi haya bin yahaya haya laisi ya rawaito shi ga imam malik zuwa ga ibn shahabin zuwa ga muhammad bin labid sabanin wa ibn rabi'a amma ragowar ruwat na almuwatta su kuma muhammad bin rabi'a wanda shine abin da yake daidai shi kuma sai ce mai ibn labid haka game da hadisin eh, kisa ta sabanin ibn abbas da almiswar bin masarama game da wanke kan wanda ya sa hirami domin aikin haji shin zai wanke kansa ko ba zai wanke ba to ka ganin sai ya rawato shi daga malik zuwa ga zaid bin aslam zuwa ga ibrahim bin hunayn to kaga sai ya sanya kuma nafi'u tsakanin zaidu da ibrahim bacin asalin yadda ruwa take malik ga zaidu zuwa ga ibrahim bin hunain shi kuma sai saka nafi'u to wannan yana daga cikin auham kaɗan ta fuskar misali wanda za mu riske su a nan gaba kuma za mu na yin bayani a kansu sha Allah to wannan muwaɗa ta sa ita ce muwatta mafi shahara kamar da na ambata a farkon bayani kuma mafi yaduwa mafi wanzuwa a hannun mutane amma akwai muwatta'at da yawa wanda kuma suna komawa zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah wanda shi yasa aka samu wasu daga cikin marubuta ma sukan tattara wasu daga cikin ruwayoyin muwatta sai su hada su a littafi ɗaya. kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin ɗaliban ashekul albani rahimahullah eh, ɗan uwa abu usama salim bin idin hilali rahimahullah ya tattara ruwaya guda takwas ta almuwatta ya tara ta a littafi ɗaya ya sa littafin suna almuwatta bi ruwayatihi samaniya domin sauƙaƙa wa ɗaliban ilimi zai ce a ruwa-ruwa ne kaza a ruwa-ruwa ne kaza a ruwa-ruwa ne kaza to da haka aka sami ruwayoyi daban-daban daga cikinsu akwai ruwaya ta muhammad bin al-hassan al-shaibani rahimahullah wanda an haife hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 132 sannan ya rasu kuma hijira manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 179 abin nufi shekarar da imam mali ya rasu shi ma a shekara ya rasu eh, muhammad bin hassan ashebani wanda ɗalibi ne na al'imam abu hanifa numan bin sabit haka kuma ɗalibi ne ga shi al'imam malik bin anas rahimahullah to kaga yana da muwatta tasa duk da yake wasu malamai sukan ce muwatta'u muhammad wasu kuma sukan cewa muwaffa'u malikin برواية محمد muhammad الحسن al-hasan wanda wannan shine abin da yafi zama daidai duk da yake a cikin muwaffaq tasa za mu ga ba dukkanin hadisi bane ya rawaito shi daga imam malik bin anas akwai hadisan ta wasu hanyoyi ya rawaito su sannan kuma ya kawo ra'ayoyi na ainihin mazhabin da yake kai shi ne mazhabi na al-imam abu hanifa rahimahullah to amma wannan bai kore a jingina muwatta zuwa ga shi imam malik anas a ce muwatta ta imam malik wayati muhammad bin hassan ashebani kamar yadda sheikh muhammad bin alawi al ya tabbatar da haka a littafinsa anwarul masalik ila ruwayatil muwatta sannan za mu ga akwai ababe na hadisai wanda akan iya samun wannan muwatta ta rawaito abin nufi a wannan muwatta akwai hadisi kaza a waccan muwatta kuma babu wannan hadisin yanzu kamar muwatta ta shi muhammad bin hassan ashebani dukkanin da gaba daya ita kadai ce ta rawaito hadisin innamal amalu bin niyat a ƙarshe-ƙarshen littafin na al-muwatta bi ruwayati muhammad bin hassan ashebani to shi ya kadaita da wannan hadisin na innamal amalu bin niyat amma dai ragowar al-muwatta'at ba su roito wannan hadisin ba don haka aka samu daga cikin malamai ma suka kore cewar hadisi imam mali ya rawaito shi kamar ibnu hajarin asqalani rahimahullah cikin littafinsa fatahul bari kamar badaruddin al'aini cikin littafinsa mudafil qari haka al-qasqalani cikin irshadus sari shi ma ya bi su akan haka cewa wanda ya danganta hadisin inna amalu bin niyat ga imam malik cewa ya rawaito shi ga muwatta yi wahami imam malik bai rawaito shi ba tare cewa zamu ga al'imam bukhari rahimahullah ya rawaito shi wannan hadisin na inna amalu bin niyat ta hanyar imam malik bin anas idan muka dauki kitabul iman za mu ga imam bukhari ya rawato shi wannan hadisi na inna malamal bin niyat ta hanyar al-ka'anabi eh, abdullah bin maslama bin ka'ana zuwa ga imam mali bin anas haka idan muka dauke kitabun nikah cikin sahih al-bukhari za mu ga imam bukhari ya rawato shi wannan hadisi na inna malamal bin niyat ta hanyar yahya bin qaza'a zuwa ga imam mali bin anas rahimahullah to wannan sai ya bayu wasu suka danganta cewa imam mali ya rawaito shi a muwatta wanda eh haka ne ya rawaito shi a muwatta amma wacce muwatta ta ibn hasan ash-shaybani ba muwatta ta yahya bin yahya al-lisi ba wanda alal itlaq inda al-itlaq idan ka ce al-muwatta kai tsaye ina hankalin ku zai je kaga muwatta ta yahya bin yahya al-lisi to wannan yana daga cikin abin da ya bayu masu korewa suka ainihin korewa Eh, amma in ba haka ba kaga hadisin mali ya roto shi a muwattata muhammad bin hassan ash to da haka akwai daidaikun hadisai da ake samu a ragowar muwatta'at din wanda ka samu babu su a wannan muwatta ko babu su a waccan muwatta yanzu misali akwai muwatta ta abdullahi bin wahabin eh, muwatta malik Abdullahi bin wahabin wanda abdullahi bin wahabin yana daga cikin rijal na asitta uh, al-bukhari muslim abu daud tirmidhi da ibn majah wanda thika ne alam min al-a'lam mun gane ba an haife hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, bayan shekara 125 sannan ya rasu kuma hijira tana da shekara wato anishin 197 97 to za mu ga daga cikin abin da ya kaɗaita da rawaitowa ta fuskar ruwayar hadisi ga imam malik wanda a mafiya yawan motso'in babu shine hadisin eh, abi huraira cewa faɗin manzana cewa umirtu an uqatilan nas an umarce ni da in yaƙi mutane eh, har sai sun shaida babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah wannan hadisin ya zo ta hanyar Abdullahi bin Umar eh, hadisin cewa an umarce da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah lalle ni ainihin manzon Allah ne kaga wani hadisi za mu ga babu shi a motata ya haya bin ya haya allesi babu shi a mafiya yawan mota'at duk da yake abdulrahman bin qasim ya yi tarayya da shi abdullah bin wahabin cikin rawaito shi wannan hadisi a muwattasa don haka su biyun nan su suka kaɗaita da rawaito shi wannan hadisi ta hanyar sahabi abi huraira Da cewa ya zo ta hanyar abdullah bin umar eh, ya zo ta hanyar eh, abi malik ya zo ta hanyar eh, anas bin malik Allah ya kara musu yadda gaba daya har ma a ruwaya cikin eh, sunani abi daud da sunanin nasa'i da sunanin kubra ta haƙi da sunanin darqutni ta zo da lafazin umirtu an uqatilal mushrikin sai zan to ashe annas ana ana nufin me mushrikai kenan da lafazin annas mutane kaga ya kunshi musulman su da ba musulman su ba to wacce ruwaya sai ta bayyana maka abinda ake nufi da mutane anan shine me al mushrikin wato mushrikai kenan to haka mu ta shi abdurrahman ibn al qasim wadda ita ma an buga ta bisa taƙiƙin eh, muhammad bin alawi almaliki wanda wani malami ne a zamman mai a garin makka wanda yana da alaka da ilmin tasawuf to ya yi littafin an buga shi majaladi dai haka kawai amma ba kasu ba yake samun su a kasuwa a nan ba amma a can dai suna shi abdurrahman ibn qasim wanda shine mai ya rawaito littafin mai al-mudawwana ga imam malik a sakamakon tambayoyin da aka yi masa game da mai ra'ayoyin imam malik bin anas shi kuma yana faɗa daga nan sai aka tayar da littafin mai al-mudawwanatul kubra wanda ake jingina shi zuwa ga suhunun duk da yake suhunun tahzibi yayi wato ƙara tankadewa da rereyewa kamar yadda zahabi ya yi nuni zuwa ga haka cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjamasa an haifi abdurrahman bin kasim hijira tana shekara 132 ya rasu kuma hijira manzo tana shekara 100 da ainihin wato 91 yana daga cikin rijal na al'imamun bukhari da kuma imamun nasai da kuma al'imam eh, abu daud a wajen sunani abi daud mun gane ba a wajen sunani abi daud amma cikin suna abi daud bai yi ruwaya ta hanyar sa ba to shi ma da muwatta ta sa to yana daga cikin abin da muwaddarsa ta kadaita da shi na hadisi wannan ragowar muwatta'at ba su rawaito ba shine hadisin abi huraira wanda asalin hadisin yana cikin sahihi muslim da sunan ibn majah wanda abi huraira yake cewa manzo Allah ya ce Allah ya ce man amila amalan ashraka mai iya fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu dukkan wanda ya aikata wani aiki sai ya ya wani na cikin aikin ma'ana ya yi riya ya nufaci wani Allah da wannan aikin to Allah ce na bar shi da aikinsa da wanda ya taranya ni da shi a ruwaya ta ibn maja a kitabun zuhur cikin sunan ibn maja sai Allah ce fa ana minhu bari ni na barranta daga shi wannan aikin to wannan hadisin abdullahi bin kasan shi ya kaɗaita da rawaito shi ba za ka same shi a kowace muwadda ba in banda kamar muwadda ta ibn ufairin to shi ma ya yi tarayya da shi wajen rawaito shi wannan hadisi sannan sai muwadda ta ma'anu bin isa al bi ruwayati ma'anu bin isa wanda ya rasu jiza tana shekara 198 a watan shawwal to yana daga cikin abun da sa ta kaɗaita da rawaito shi Shi ne hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam wa sallam ya kasance yakan tayi cikin dare ya sallaci abinda zai sallata na sallan nafila in ya kare sallah in ji Aisha sai take cewa in na kasance ina farke to sai in yi shira tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam da wannan hadisi ma'al bin Isa shi ya kaɗaita da rawaito shi ta hanyar aisha wanda ma'an bin isa sika ne yana daga cikin kuma rijal na asitta bukhari muslim abu dauda tirmizi sa'i ibn mata sannan sai muwa ta alka'anabi abdullah bin masalamata bin ka'anab wanda alka'anabi an haife hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 130 ya rasu kuma hijira tana da shekara 221 to shi ma da ainihin almuwatta bi riwayatil ka'anabi wato an malik to yana daga cikin abin da muwaddarsa ta kadaita da shi wanda ragowar muwatta'ar ba su yi tarayya ba shine hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cewa manzo Allah ya ce kada ku zurfafa wajen na kamar yanda yan suka zurfafa wajen yaban annabi Isa alaihi ni bawan Allah ne manzon Allah ne ku ce bawan Allah manzon Allah sabanin yan mission da suke cewa annabi isa danwa dan dan Allah kamar a annasturiya kenan al yaqubiyya kuma suke cewa shine ma Allah ne kenan al-malkaniya kuma ɗayan alloli uku kamar yadda duk qur'ani yayi bayani akan su cikin suratul ma'ida da suratul tauba to wani hadisi za mu ga cewa yana cikin sahih bukhari to alƙanabi shi ya kadaita da wato ainihin rawaito shi wanda alƙanabi yana daga cikin rijal na wato anishin bukhari da muslim da abu daud da tirmizi da imamun nasa'i sai zanta ibn maza ne kadai da ya da hadisi ta hanyar sa sannan sai mu wadda bi ruwayati Abdullahi bin yusuf at-tinnisi wanda shi ma ɗalibi ne na imam malik bin anas da haka yake da almuwaɓɓa bi riwayati abdullahi bin yusuf at-tinnisi yana daga cikin abin da muwaɗansa ta kaɗaita wato da ainihin rawaito shi daga wato ainihin eh, manzan Allah sussulam wanda ragowar muwaɗa'at ba su yi tarayya da shi ba shi ne wani hadisi da ya kawo mursal ta hanyar urwa bin zubair cewa wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wani aiki ne wanda yake mafi falala sai manzan Allah ce yin imani da Allah za zamu ga wannan hadisin ya zo ta hanyar Abu Dharr al-Ghifari ta hanyar uh, Abi Hurairah ta hanyar Abdullah bin Mas'ud wannan su kuma gaba ɗaya sun zo cikin sahih al-Bukhari mun gane sai bambancin lafazi hadisin Abu bin Mas'ud manzala sai ce me yin sallah akan lokacinta as-salatu ala wakati yin sallah akan lokacinta a ruwaya cikin sunan tirmidhi da al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi ay as-salatu fi awwali wakatiha yin sallah a farkon lokacinta ruwayar bukhari muslim kuma as-salatu ala wakatiha amma a hadisin na shi abi huraira da abu darrin sai manzo Allah ce yin imani da Allah to ai ka gani imani da Allah ya kunshi me ya kunshi sallah ne shi yasa wani lokaci ma sallar ma kan mata mai imani Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi ra'ufur rahim ai imanakum kaga salatakum sallar bisa risin albara bin azif wanda yake cikin Sayyid bukhari tunda ana maganar canja alqibla daga baitul maqdis zuwa dakin ka'aba mun gane da kyau wanda shi abdullahi bin yusuf at-tinnisi ne daga cikin rijal na al al-bukhari da abu daud da kuma tirmizi da Nasayi sai zanto waye bai ruwaya ta hanyar sa ba wato imam muslim da al ibnu maja rahmatullahi alal jami' sannan sai mu wadda kuma bi ruwayati sa'id bin kasir bin Ofair wanda an haifi hijira tana shekara 146 ya rasu kuma hijira tana shekara 226 to shi ma da ainihin almuwatta bi riwayati sa'id bin kasir bin ufair wanda yana daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim da imam nasai sai zan to tirmizi da abu daud da ibn maja su ne kawai basiru waya ta hanyar su ba to yana daga cikin abin da wato ainihin muwaddarsa ta kaɗaita da ainihin korawaito shi wato shine hadisin da ya zo ta hanyar sabit bin kais bin shammas zuwa ga kakansa yake cewa ya rasulullah ya manzo Allah na ji wa kaina tsoron in hallaka duk da yake wannan hadisi zaka same shi a muwatta mata Muhammad bin Hassan ash to amma malamai suka lura da wannan la'akari da mafiya yawan muwatta'at in ba su rawaito hadisi ba to akan iya suran cewa wane shi ya kaɗaita da rawaito wannan hadisin a sakamakon mai shi ya shahara da wannan hadisin ko da an samu mutum ɗaya ya yi tarayya da shi mun gane ba wannan kenan sannan sai mu wadda kuma bi eh, ainihin ruwayati eh, abi mus'ab az-zuhri shine ahmad bin abi bakarin niz-zuhri wanda an haife hijira tana shekara 150 wato shekarar da al'imam abu hanifa ya rasu shekarar kuma da aka haifi al'imam shafi'i to shi ma kuma a shekarar aka haife shi 150 sannan ya rasu za tana shekara 242 shi abu musa abu zuhuri shi ma sika ne yana daga cikin rijiya na asita bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibn majah tuna daga cikin abin da malamai suke kidayawa cewa ta fuskar abin da mu wadassa ta shahara da shi na hadisi wanda babu shi a ragowar muwatta'at shine hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda tace an tambayi manzo Allah game da wani wuya ne wanda yake mafi falala idan an yanta shi sai manzo Allah ya ce wuyan da yafi tsada ta fuskar kuɗi wajen yantawa to wannan shi yafi falala yafi daraja duk da yake wannan hadisi zamu iya samun sa muwatta ta ya haya bin ya haya lisi to amma ya bin ya haya lisi bai shahara da wannan hadisin ba wajen malamai kamar da shi abu musa bai shahara da shi don haka sai suke kidayawa da shamina daga cikin mai mafaradat nasa daga imam malik bin anas amma ya yi bin ya haya lisi shi ma ya rawaito wannan hadisi sannan akwai muwatta bi riwayati suwaid bin sa'id wanda suwaid bin sa'id yana daga cikin rijal na muslim da ibn majah su bi suka kadaita da ruwayar hadisi ta hanyar sa cikin asabu Sita, sai zanto banda bukhari abu dauda tirmizi nasa'i kenan to shi ma da ainihin almuwatta yana daga cikin abin da muwaddarsa ta kadaita da ainihin rawaitowa shine hadisin abdullahi bin amr bin as wanda manzala ke cewa Allah bai karbe ilimi karba ta gaba daya sai dai me Allah yana karban ilimi ta fuskar mai karban malamai da wani hadisin shi ya kadaita da rawaito shi da yake hadisin zamu ga yana cikin bukhari da wato ainihin muslim gane da kyau to suwaid bin sa'id kenan sannan sai muwadda ta mus'ab bin abdullah az-zubairi shi mana da ainihin al ta tasa wanda yana daga cikin rijal na imamun nasai da alimam ibn majah sai zanto banda bukhari da muslim da abu daud da tirmisi to yana daga cikin abin da ya kadaita da rawaitowa ga imam malik wanda ragowar wat na al ba su tarayya da shi ba shi ne hadisin da ya kawo ta hanyar malik zuwa ga abdullahi bin dinar zuwa ga abdullahi bin umar Manzala Allah ya ce ga mutanen hijir wanda Allah ya ce laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin lalle mutanen hijir sun karyata manzanni sai Manzala Allah ce kada ku shiga ga waɗannan mutane waɗanda ake azabtarwa sai kuna masu kuka eh, sai kuna masu kuka domin tuna azabar Allah sun bijirewa Allah kuma gashi Allah ya azabtar da su mun gane ba duk da yake wannan hadisin ka iya samun sa a muwatta ta haya bin Bukair da ta Sulaiman kuma ya zama a muwatta ta Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani to amma dai Musa bin Abdullah az shi yafi shahara da shi sannan da da ragowar nusakh ruwayat na ainihin al wanda yanayin duba ga lokaci ba za mu yi ta kawo su ba to amma wani zai zama ainihin mabudi to amma tare da muwatta'at da ake da su sai zanto wannan muwatta ta fi wato anishin shahara kuma ta fi zantowa mutadawala fi aidin nas musamman a nan yankinmu na najeriya da irin yankin su sudan nijar kemaru da sauransu a sakamakon ta inda ilimi ya fi shigo mana ya fi shigo mata bangaren mai almagharib wato morocco da abin da ya danganci spain wanda wani shi ya bayu mazhabi na imam malibin anas ya zanto ya yi tasiri a wannan kasar to su kuma mutanen almagarib morocco da mutanen spain wannan muwatta bi ya haya bin yahya al-lisi ita ce muwatta mafi shahara wanda suka fi yawan amfani da ita sama da ragowar muwatta'at to da haka sai zanto ita ce ta shigo mana nan to sai zanto ita aka bi sani ta fi shahara ita ta fi zantowa a hannun mutane to littafin wannan almuwatta kamar da na ambata littafi wanda yake mai kima mai ainihin daraja har ma al'imam shafi'i muhammad bin idris al-shafi'i rahimahullah wanda an haife hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wasallam tana da shekara 150 kamar da na gabatar ya rasu kuma hijira tana shekara 204 abu abdullahi al-muttalibi imam shafi yake faɗa kamar yadda imam al-bayhaqi ya kawo cikin littafinsa ainihin manaqib shafi'i haka ainihin abdurrahman bin muhammad bin idris wanda ya fi shahara da ibn abi hatim a littafinsa wato ainihin adabu shafi'i wa manaqibu imam shafi'i ke cewa babu wani littafi a ban kasa bayan littafin Allah wanda yake mafi inganci sama da littafin muwaffa a wata ruwaya mafi kyau a wata ruwaya mafi falala sama da littafin muwatta in ji al'imam shafi'i rahimahullah wanda wannan magana haka abu na aimin ma ya fidda ita cikin hilyatul auliya zuwa ga shi imam shafi'i rahimahullah to malamai sai suke cewa kamar irin su eh, usman bin abdulrahman a shahar zuri wanda muka sani da abu amrin libin salahi wanda an haife hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana shekara 577 ya rasu kuma hijira tana shekara 643 to ibn salah yake faɗa kamar yadda yake cikin littafinsa ma'arifatu ulumul hadis cewa wannan magana kafin samuwar bukhari da muslim ne domin a lokacin da imam shafi yake wannan magana babu mai babu sahihul bukhari babu sahih muslim in ji ibn salah a littafinsa ma'arifatu ulumul hadis wanda ya fi shara da muqaddimatu ibn salah amma sunan littafin shine ma'arifatu ulumul hadis kamar yadda shi ibn salah da kansa ya ambace shi da haka a littafinsa siyanatu sahihi muslim shi yasa muka dauki littafin zamu ga ya ce annu'u kaza annu'u kaza shi yasa kiransa da cewa ma'arifatu anwa'i ilmin hadis ko ma'arifatu ulumul hadis wannan shi fi kyawu sama da cewa muqaddimatu ibn salah to amma bayan samuwar bukhari da muslim to sahih bukhari da sahih muslim shine yafi kowane littafi inganci bayan littafin alqur'ani shine eh, abdurrahman eh, ainihin bini bini kamal bin abubakar as-suyuti rahimahullah wanda ya rasu hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 911 cikin alfiyarsa ta hadisi yake cewa wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqat al-bukhari wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala as-sawabi fi afdal ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه أحكم وانتكدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي دين فالبخاري فمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان thumma ma kana ala shartifatan ghairihima wato yake cewa farkon wanda ya fara tattara littafi na hadisi akan hadisai ingantattu kadai shine imam al-bukhari yace muslim ya zo bayan sa shi yasa al-imam ad-darqutni kamar yanda al-khatib baghdadi ya kawo cikin tarihu baghdad zuwa ga shi imam darqutni yake cewa laulal bukhari lama jaa muslimun wala laraha in ba dan bukhari ba to ai da muslim ma bai zo balle a san shi wato bukhari shi ya fidda shi ya imam muslim rahimahullah to malamai suka cewa to me yasa imam muslim bai ambaci hadisan bukhari ba cikin littafin sa na sahihi muslim sai suke ce to ta iya yi saboda sabanin da aka samu tsakanin imam bukhari da muhammad bin yahaya al zuhuli wanda shi ma al zuhuli malami ne na imam muslim kafin zuwan bukhari an ne sabuwar ainihin muslim yana yin karatu wajen al zuhuli lokacin da bukhari ya zo garin sabuwar a sakamakon matsaloli da yake samu a nan eh, rasha eh, can garin bukhara saboda haka kuntatuwa sai ta sa iyo hijira zo ne sabo to eh, muhammad bin yahya az-zuhuli yayin da ya ji labarin zuwan bukhari annai sabo sai ya tura masa ɗalibai irin su imam muslim da sauransu to da suka je kuma sai suka a ah, ai imam bukarin gabe yake da malamin su sai suka gana akwai wasu ababe da zuhuli din ya gina su akai wanda ashe kurakurai ne wato ma'anar zancen kenan to ana nan kuma sai shaidan ya bugi zuciyarsa saboda haka sai ya turo ta tambaya zuwa ga imam bukhari cewa a tambaye shi shin karatunka da kake yayin karanta alkur'ani shin halitta ne ko ba halitta ba to sai aka tambayi imam bukhari rahimahullah daga nan sai suka juya magana kan cewa imam bukhari kamar yana da aqidar cewa qur'ani makhluk ne aqida ta al-jahmiyya jahm bin safwan da ragowar yan bid'a da suke tarayya da su kan wannan aqida wanda bacin shi bukace ce lafazi bil qur'an makhluk yayin da nake karanta al-qur'ani wannan aikin da nake yi ai halitta ce tunda Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malun shi yasa bukhari ya rubuta littafi khalqu af'alil ibad ai Allah khalaqakum shi ya halicce ku wa ma ta'amalun ay wa amalakum da aikin ku saboda haka yayin da yake karanta alqur'ani ai aiki kake yi ko ba haka ba to wannan aikin ai halitta ne amma shi qur'anin kansa kalamullah zancen Allah ne to nan dai aka zuya magana aka harkiza imam bukari aka matsa masa lamba karshe ya bar ne sabur ya tafi ya tafi arrai yayin da ya je arrai su abu hatim al-razi muhammad bin idris al-razi da abu zur'a ubaidullah bin yabd kamil al-razi sun zo da imam bukari sun fara karatu shi shi az ya samu labari sai to dan ake cewa kada ku yi da shi akida su ba ta da kyau zai ba ta muku akida kaga irin wannan shirin har yanzu ana yin sa dama abin da yake jawo shi shine mai lalacewa zuciya damage cutar zuci to wasu sai suka hakura suka bar karatu ta hanyar imam bukhari wanda ibn abi hatim ya ambata a sa kitabul jarh wa ta'dil wanda wannan shi ya jawo maganar da abu hatim kai imam bukhari shi ya jawo zahabi ya ambaci bukhari a littafin al Almuguni, fi du'afa ba wai dan bukhari mai rauni bane a'a saboda ya asnar da kai wacce magana ta abu hatim tunda shi abu hatim hujja ne to ga abin da ya faɗa kan bukatu bar a kawo dan asnar da kai ba wai da haka magana take ba dan kada wani ya ga bukari cikin almuguni fi fi du'afa littafin da aka rubuta kan masu rauni ce ah to ana ga ya ambaci bukari shi bukari ma mai rauni ne a'a to ba haka yake nufi ba saboda waccan magana to haka shari yake yaduwa to sai ce to muslim yana bayansa daukan bukari cewa ya fi sahihi muslim inganci to wannan shine zance wanda yake mai inganci shine zance wanda yake akan daidai yace amma wanda ya fifita muslim akan sahihi bukari to yayi la'akari da yanayin jerin gwano na hadisan muslim da yanda ya tsara hadisan wanda ana za ga ya kyautata zubansu tunda shi ma muslim yana yin jam'u turq fi makanin yakan tattara hanyoyin hadisi gaba ɗaya a wuri ɗaya sabanin bukari mun gane ba wanda bukari yakan bambanta maka yakan bambanta maka yanzu kamar hadisi innamal a'malu bin niyyat ya kashi a wurare bakwai cikin sahih bukari amma muslim fa a wuri ɗaya kawo shi ta hanyoyi guda bakwai kuma sabanin shi imam bukhari rahimahullah to bangaren kyawun jerin gwano na hadisai to sahih muslim ya fi ainihin sahih bukhari amma bangaren inganci sahih bukhari ya fi muslim shi yasa wani ke cewa tashajara qaumun fil bukhari wa muslimin wa qalu ayyu bainin tuqaddim فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace mutane sun yi jayayya a gabana cewa wai bukari da muslim wanne ne yafi sai to muslim dai ya kece bukari ta fuskar mai kyawun zubin hadisan kamar yadda bukari kuma ya kece musulun ta mai karfin inganci da haka za mu ga hadisan da malamai suke tabawa na sayihi muslim sun dara hadisan da suka taba cikin sayihi bukari mun gane ba sun dara da za mu ga zahabi ya yi magana yayin da yake tarjamar muhammadu bin ta bin tadrus a littafin samizan al'ijidal fi na ƙazin rijal yake cewa akwai hadisai wanda abu zubair mudallis na yudallisu ta nisa isnat ya rawaito su ga jabi bisigaci gaci an wanda kuma bai sarraha ba sannan kuma bai samu muta ba ba wanda ya ce fafil kalbi min hashai wanda a zuciya game da ingancin su a kona abu sannan ga irin ruwaya su umar bin hamza al'umari wanda kaga bai ifi ne wanda muslim ya rawaito hadisin cewa Allah yana da hannun hagu kaga hadisi bai tabbata yana cikin sayi muslim kuma ta hanyar sa wannan hadisin da manzana ta mafi shirin mutane wanda ya kwanta da matarsa kuma sai zuwa ke ba mutane labari da matar da ta kwanta da mijinta sai take ba shi labari kaga shi ma hadisi ne wanda yake da'ifi yana cikin sai musun ta hanyar Umar bin Hamza al'umar wanda Umar bin Hamza al'umar kaga da'ifi ne kamar yadda bayanin sai yake cikin Mizan lu'ijidal da Lisal Mizan shi yasa Ibn Hajar ce da'if cikin Taqribut Tahzib to da haka zamu ga waɗanda aka soka cikin rijal na muslim sun dara sun lillinka waɗanda aka sauka cikin rijal na ainihin imam bukhari rahimahullah wanda wannan wani babi ne mai zaman kansa dangantakar magana a wani lokacin ta kama sai a yi insha Allah to wannan kenan malamai suke cewa gabanin samuwar wato ainihin bukhari kenan to sai su dake cewa walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'al haza ولهذا قدم babu wani littafi mafi inganci sama da bukhari da muslim bayan alkur'ani don haka aka gabatar da su sai asyuɗi ce ba'ad alkur'ani alkur'an wannan kira'a kenan ta abdullah ibn kasir al-makki ta gama cewa innahu laqur'anun karim shi sai ce innahu laqur'anun karim kuma kowace kira'a ce sabita sab'iyya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan kuma sai ya kawo maratina na matakan inganci na hadisi ya ce hadisin da yake mafi inganci shine hadisin da bukari da muslim suka rawaito sannan kuma sai hadisin da bukari ya rawaito sannan sai hadisin da muslim ya rawaito sannan sai hadisin da yake mai bisa sharaɗin bukari da muslim sannan kuma sai hadisin da yake mai bisa sharaɗin bukhari sannan sai hadisin da yake bisa sharadin muslim sannan sai hadisin da yake bisa sharadin waninsu kamar na abu da tirmizi da sa'i ibn maja ibn hibban ibn khudaima da sauransu kaga matakai nawa kenan bakwai wannan kenan to haka littafin imam bukhari shine littafi wanda yake mafi inganci to sai malamai suka kawo da dalilai suka ce domin littafin al-muwatta zamu ga akwai marasil da yawa da balagat Eh, mara ya ce balagani ko annahu balagahu kaga sigatul balag ta dullu ala linqita siga ta balag ta kan nuni akan me yankewar isnadi wanda ka gana daga cikin sharadi na ingancin hadisi shine mai asawu mai ittisalus sanad ya zanto isnadin ya sanu mun gane ba kamar yadda asyuti ke bada cikin alfiya cewa haddus sahihi musnadun binakali. bi naqali يرويه عدل ضابط عن ya ولم يكن wala ولا معللا تقريبا hadisi wanda yake sahihi shine zanto musnadun bi wasali ya zanto isnadin sa ya sadu wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gane ba to kaga idan aka ce balagani ko annahu balagahu kaga an samu mai allin qita an samu yankiya duk da yake ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid ya ce dukkanin balagat da imam mali ya kawo cikin almuwaffa sun sadu ta wasu hanyoyi sun zo musula ta wasu hanyoyi in banda balagat guda hudu ya ce ko su suke matsayin mai balagat su ne cewa manzala ce ni ba na mantuwa sai da ina yin mantuwa da in sunna da sunna idan mantuwa ta abu gare ka ka san yadda za ka yi da kuma hadisin da yake cewa eh, idan an sha'at bahariya sun mata sha'amat wato idan ruwa ya itin karu ya yi kumfa iya sama ya nufa ci bangaren sham sannan kuma sai Eh, hadisin da manzala ke cewa mu'adhu bin jabal ka kyautata ɗabi'unka ga wato ainihin mutane na hudu sai hadisin da yake cewa manzala ce an nuna mun rayuwar al'ummata waɗanda su ne balagar guda hudu wanda ibn ke cewa ba inda suka zo sula. to amma an samu ibn salah ya yi risala a kai risalatun fi wasalil balagatil arba'i fil muwatta wanda abdullah bin siddiq al-ghumari ya yi ta hakiki risalar an buga shi a shekara ta 1400 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka duba za ga dukkaninsu su ba su tabbata ba da ithai ne sannan kuma za ga ta fuskar ma'ana ne ba wai hakikanin lafazin da shi malikin ya ambata a motsa shine kuma iblis la ya samu masa hanya musula ba sai dai ma'anar kawai kuma za ga duk ba su tabbata ba to wannan shine sannan suka ce ga marasil wanda shi imam malik mursal a wajensa hujja ne kamar yadda al'imam abu daud asjistani a littafinsa risalatu abu daud ila ahli makka ya ce mafiya yawa daga cikin magabata suna kafa hujja da hadisi mursal irin su sufiyan bin sa'idin da sauri da sauransu har sai da imam shafi'i ya zo sannan shi sai sa ka'ida ce a ah, ba duk mursal za a kafa hujja da shi ba in banda mursal na sa'id bin musayyab Eh, musayyab ko musayyib amma musayyab shi yafi kyawu kamar yadda annawi ya faɗa cikin tahdhibul asma wal lughat yace domin su an yi bincike an same su a matsayin mai mausula zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace to su ba matsala domin dai in ma zanto daga babansa al-musayyab bin hazan wa in ma zanto daga sirkinsa abi huraira to amma shi imam malik zamu ga yana kafa hujja da mursal sabanin kuma shi imam bukhari wanda mursal wajen imam bukhari da ifi ne tunda an samu mai inqita yankiya idan aka ce mursal shine wato anishin tabi iya ce manzo Allah ya ce Ku tabi ya rayu da manzo Allah ta gaba da shi ba kaga an samu mai yankiya dole sai an samu tsani tsakani to babu wannan tsanin kuma shine al kuni yake bada cikin al-manzumatu kuni ya ce wa mursal minhu sahabiyyu saqab wa qul garibun ma rawi faqat cewa mursali shine wanda ya zanto an rasa sahabi to amma wannan akwai abin duba akai idan ya zanto an gane cewa wanda yake saman tabi'i sahabi ne to ai kaga babu illa hadisin za a karbe shi kenan saboda me saboda dukkanin sahabai adilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa al-khatib baghdadi yayi babi a littafinsa al-kifaya fi ma'rifatu usuli ilmi ruwaya cewa babin da yake bayani kan cewa sahabbai na annabawa dukkan su adilai ne sabani ash-shi'a ar-rafida to idan ya zama wanda aka rasa din an gane cewa sahabi ne kaga ba matsala kenan shi zaka ka ce abin da ya kamata ya ce wa mursalun man fawqa tabi'in saqat mursali shine wanda aka rasa saman tabi'i kawai tabi'i ce manzon Allah ya ce to ta iya wanda yake saman nasa tabi'i ne dan uwansa ko kuma sahabi ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan shine mursal to shi ma eh, imam mali yana kafa hujja da hadisi mursal haka al-imam abu hanifa haka ruwaya daga ahmad bin hanbal suna kafa hujja da hadisi wanda yake mursal eh, kamar yadda yake mukaddima ta at-tamhid na ibn abdur an-numari duk da yake ibn al-arabi al-maliki cikin arut al-ahwadi bi shahi tirmidhi yake cewa magana tabbatacciya ba dukkanin mursal bane imam maliki yake kafa hujja da shi sai mursal na mutanen madina kawai saboda ganin cewa a nan manzo Allah ya kare ƙarshen rayuwarsa kuma a nan mafiya yawan sahabbai suke to yana ganin idan tabi ya faɗa hadisi ko da bai ce sahabi wana ba to lalle daga sahabin ya ji kawai mun gane ba kuma ga yi sahabbai kamar yadda suke masu gaskiya to su ma haka ai zai wahala su yi wa sahabbai kariya to ibnu al-arab ya ce mursal na mutanen madina ne imam malik yake kafa hujja da shi sabanin mursala mutanen wasu garuruka ba garin madina ba wanda kaga amalu ahli madina da mai daga cikin mai usul na imam mali bin anas shi yasa zamu ga imam mali bin anas yana fifita amalu ahli madina akan hadisi mana annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun gane kyau yanzu kamar hadisin da yake cikin bukhari da muslim cewa manzo Allah ya hana a azumci ranar juma'a ko a keɓance daren juma'a da sallah ko a keɓance yinin juma'a da azumi wanda kaga imam malibu na azan ya tattauna magana cikin almuwaffa amma sai ce me bai ga wani ɗaya ba cikin malamai ɗana fi mai malaman madina wanda ya hana yin azumi ranar juma'a kaga nan sai ya gabatar da amalu ahal madina akan me hadisin annabi sannan ga sita shawwal mun gane ba kamar yadda yake cikin almuwatta wanda za mu riska a nan gaba domin a gan cewa aikin amalu ahal madina akan sabanin hadisi wannan yana akan cewa hadisin mai wa an shafe shi ko kuma an samu wani hadisi wanda ya fi shi karfi wanda duk bayani zai zo akan wannan insha Allah shi yasa zan to shi usul na Imam Malik abin da yake tafiya akai masadir na tashri'i a wurin sa alkitab as-sunna al-ijma al-qiyas sannan amalu ahal madina al-masalih al-mursala al-istihsan sannan qaulus sahabi da sauransu sabanin jumhur wanda jumhur kaga alkitab a sunna al-ijma al-qiyas sabanin kuma eh, shi'a al-ja'fariyya da kuma az-zahiriyya wanda su masarauta shari'a wurin su shine alkitab as-sunna al-ijma kawai su shi'a sai suka ce al-qiyas sai a kawo mai al kuma hankali shi za suka cewa shari'a sabanin mai hankali a ah, sai dai hankali naka zanto mai gurbatacce ah, to na mai Allah zai ce afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur dan me yan wuta zasu su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir inda mun hankalci abin da ake gaya wa na wa'azi da mun zanto a cikin wuta ba ashe kaga hankali lafiya bai saba wa shari'a dacewa ke da ita shi yasa bi taimiyya rahimahullah yayi littafi mai eh, juz'i tara a ah, wata matsaba ma juz'i 11 taqiqin ad-doktor ah, Muhammad Rashad Sali dar'u ta'arudul aqli wan naqal tun kuɗe samun cin karo tsakanin hankali da shari'a bai yi wa abadan mun gane ba to wannan kenan to da haka imam mali ya zanto shi na tafiya akan wannan uslubi wato ainihin nasa shi yasa zamu ga ibnu azamin da yake yana daga cikin jakoyi na az-zahiriyya zamu ga yana yawo rushe kiyasi cikin littafansa a irin sun al-hikam fi usul ahkam in ka tattara manganin da ya aka rusa kiyasi cewa al-qiyas kulluhu batil zaka tara kusan shafi 300 cikin littafansa al-hikam fi usul ahkam haka cikin al-muhalla bil asar nan ma yi aka rushe rushewar kiyasi cikin eh, majalladi na farko majalladi na biyu na uku na bakwai na tara har ma yi littafi mai suna wa abin nan eh, game da wato ainihin batun rushewar kiyasi as-sadi'u wato tsage gaskiya da Allah ce fas da abima tu umar wa a'rid al-mushrikin ga irin su ibn al-qiyas to amma malamai sun maida masa martani akan cewa kiyasi gaskiya ne tabbas ne kamar ibn al-qayyim cikin ilal muqin rabbil alamin kamar muhammad al-amin eh, ash-shanqidi ya yi magana mai tsayi cikin adwaul bayan dare fadin Allah fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukuman wa ilma da kuma fadin Allah ah, wa idh kulla lil malaika tasjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin cikin sura bakara a ɗaya littafin nasa al-azabun namir min majalis shankidi fi tafsir to shi kuma anan nan ma ya faɗaɗa ainihin bayani akan tabbatuwar kiyasi da ingancinsa saboda kiyasi hujja ne amma na nufin alkiyasa sahih kiyasi wanda yake mai inganci mun gane ba wannan kenan to shi al-imam malik bin anas eh, rahimahullah ganiyun ne an tarif wato ya wuce a cewa imam malik kamar yadda eh, imam shafi yake cewa ja al-asaru an malik to fa malikun najam idan asar ya zo ga imam malik sai malik tauraro ne magana ta riga ta kare wanda zamu ga imam malik eh, an haife hijira ta annabi muhammad sallallahu tana da shekara wato anashin 93 ya rasu kuma hijira tana shekara 179 al-imam malik bin anas yana daga cikin rijal na aljama'a ahmad bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibn majah dukkanin sun yi ruwayar hadisi ta hanyarsa al'imam malik bin anas rahimahullah sai dai za mu ga al'imamu amur bin hanbal ya fi yawaita ruwaya ta imam malik ta hanyar almadirinsa abdurrahman bin mahadi abu sa'idin al-basari al-imam al-alam al-lu'lu'i za mu ga mafiya yawan ruwayoyin imam malik cikin ah, al-musnad bin hanbal ta hanyar shi abdurrahman bin mahadi ne wanda malamin ahmad bin hanbal ne sannan malamin malamin bukhari ne muslim abu dauda tirmidhi na sa'ibul majah shi ahmad yayi ruwaya kai tsaye kuma bi tariqil wasita da tsani tsakani to haka idan muka dauki imam bukhari shi kuma za mu ga yawancin ruwayoyin imam malik cikin sahih bukhari za mu ga bukhari ya fi kawo ta hanyar abdullahi bin yusuf at-tinnisi haka idan muka dauki imam muslim kuma zamu ga shi yawancin ruwan imam malik cikin sahih muslim zamu ga ta hanyar yahaya bin yahaya an-naisaburi abu zakariya wanda yana daga cikin rijal na bukhari da muslim da kuma tirmizi da nasa'i bukhari muslim kai tsaye tirmizi da nasa'i kuma bi tariqil wasita da sani tsakani haka idan muka dauki sunani abi daud shi kuma zamu ga mafi yayan ruwan imam malik ta hanyar al-qanabi ne abdullahi bin maslama al-ka'anabi wanda bayani ya gabata a kansa idan maka dauki kuma littafin eh, sunan tirmidhi zamu ga kuma shi ta hanyar qutayba bin sa'id da ma'anu bin isa haka maka dauki sunan nasa'i shi ma zamu ga ta hanyar qutayba bin sa'id yake ruwaya sa ga imam malik bin anas wanda qutayba bin sa'id sika ne yana daga cikin rijal na wato anishin as-sitta bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah sai dai ibn majah kuma bi tariqil wasda da tsari tsakani sabanin baqiyatu sita shi muslim eh, bi tariqil mubashir haka bukhari haka abu daud haka nasa'i haka tirmizi bi tariqil mubashir da kuma bi tariqil wasita ya rawaito kai tsaye kuma ya rawaito da tsani tsakani ibn majah kuma bi tariqil wasita da wani a tsakani to haka idan muka dauki eh, sunan ibn majah mu ga shi kuma ta hanyar hisham ne bin ammar wanda hisham bin ammar thika ne yana daga cikin rijalul bukhari da kuma al'arba abu daud tirmizi sahi ibn wato anishin maja mun gane ba to za mu ga ruwayar imam malik cikin sanar ibn maza za mu ga mafiya ta hanyar shi hisham bin um, ammar ne hisham bin ammar to haka a sitta da ahmad suka yi ruwaya ta ainihin al'imam malik bin anas rahimahullah duba ga yanayi na lokaci ga shi tara tsorakwata wasu 'yan uwa kuma sun zo daga nesa kuma gashi a sakamakon eh, an sami jinkiri mota ta yi faci sai ma takzi muka hau su kuma muka basu tsaya su canja tayar mota sai su taho da gudun kada a bata lokaci to mun ja lokacin da yawa insha Allah satin gaba dai ina ganin eh, za a yara insha Allah to kada mu gaji yadda ku da yawa sai mu takaita a haka satin gaba sai mu dora bayanan da suke da alaka da ita almuwatta wanda mu faɗa ba a yau sannan kuma sai mu samu wanda ya iya karatu mai kyau sai yana karanta mana sai muna yin shari'i gwargwadon abin da ya sauka da ikon Allah wa bi hadha qadr kifaya walhamdulillah rabbil alamin eh, ma'aziratar duba ga lokaci ba za mu amsa tambayoyi ba sai rana ita yau idan Allah ya kai mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh フフフ。